yau uku ga watan sha ɗaya watan zulqa'ada daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ba'ira bai fasara sunan ba amma dai kamar a ce maka wata tsaraba mai daraja kwanan na sake jan hankali na akan tufan na karanta tufan kuma mun karanta tufan a gaban mai ita abin da ya sake daga wannan buga wanda aka yi wanda aka yi shi wanda an sha abin da aka yi an tsallaka da ita kamar yadda aka ce zuwa balkina ikon allah shehin nan ɗarika da dama da suka karanta sai suka da suna ce a ina wannan mutum yake son abu ita ina ina abdulkarim iski ne a tashi eh? yawwa riwayan ko da ko mutuwa yake nan don yanzu ana jin an tafi da za ta kai kusan ɗari uku wancan suna mamakin irin abin da ke sun dawo suna tambata me tarihin malami ya mutumin yake ya kaza ki na ce a ah, abin da zai ba su amsa to saboda abun na garin mu an karanta mu ne min babi aula mu ya littafin nan yadda ya cancanta kuma haka garin mu ne ba don littafin alalaki ka duk wanda ya karanta shi a ilmance zai san menene ake ce masa tariƙa da dama abin da ake la'akari da shi ilimi daban Tara sai akwai magana da za a yi a zuba rubutu sai ka ɗauka kamar hala a sai ka bada labari amma ba ilimi ne ba to amma irin rubutun da yi a wannan tuhufa ba ko da ka ba ana hakika kusan duk najeriya a rasa wanda zai masa rande ina jan sai da aka haɗu afirka gaba ɗaya yan ɗariƙan afirka da suka taru da kyar aka samu wani mutum daga mauritania sun je tsaye ta shi a gaba ya masa raddi a ah, ita kanta kai raddi ce a firam lokacin da ibrahim yas ne asalin littafin nasa ibrahim ya doctorate degree ya akan ibrahim su doctorate don shekararsa biyu a gidan ibrahim su ba kuma ba ya je ne lokacin ya gama digirinsa na ɗaya da na biyu to don suna zaton kila dama an san shi shi ma bakin na kudan uwa ne ɗan ƙarin ka ba shi dukkan asararu da ke da shi duk yayi masa sai da ya tara ta a shi wancan ibrahim ya su kuma sannan ta su da wannan shine littafin farko wanda yi nan yi doctorate digiri a bayero da iya ya gama ah, kamar yadda aka ce ya tara abubuwa da yawa tun da shekararsa ta kai biyu a gidan dukkan wani sirrin ibrahim ya fi na cikin nan lokacin da yi shi da yake kano damar da yan ɗariƙa na ya haika yi masa irin da yadda kasan ana a jami'a suka tafi kai suka yi watsi da ta zaka ce musu yadda ba aka soke shi sai je ya sake to shine ina ga shaka bakar ramar gumi ga littafin ce to bari ina kai shi madina sai aka bugo su to yanzu aka kila kashin da ku da shi kyauta aka dinga bin ku gida gida na raba muku garin kaduna don ga ko ina da samu garin kaduna sun samu eh? <laughs> eh, ta da shi haka aka buga shi a yanzu in tana yin shi bayan da za ka same shi ita ga fotokofi da yadda aka buga shi dama madina ta buga shi da aka yi wannan aka gama sai suka ga abin da aka gane suka duba suka duba suka taru suka taru a ƙarshe sai aka rasa sai wani daga mauritania ne wannan shine inzaru wa ifadatu ila ba'i idinihi bi shahadati gargaɗi da faɗakarwa zuwa mutumin nan da isa da addinin su saboda kawai samu certificate <laughs> eh, eh. ibrahim ya sunan shi wannan a shek ibrahim ya sun sa gaba ɗaya suna cikin nan da katar su duk irin abubuwan da ya yi to nan da suka wannan littafi shine fa wanda yi littafin kalmi alhaji abdullahi bin muhammadu المصري العلوي التجاني to ya yi maganganu a kan shi da yawa shi ne fa da ya ga littafin to nan ne fa raɗi mauce shi ne musu raddi da shi wannan tufatar siniya asalin tufatar siniya sunan littafin za ku gani a ciki tariƙatu tijjaniyatu dinun جديد هدام لدين الإسلامية ita wannan ɗariƙa ta tijjaniya addini ne mai zaman kansa wanda ike ruguza addinin musulunci ku zo a nuna muku abun a Alƙur'ani da hadisi da dukkan wata ka'ida ta addinin musulunci to yayin shi na ga juzu'i uku ya shi na ga zai kai girman kila wannan to shi ne aka ba shi shawara aka ce wannan aka ce kamar wannan ba zai karantu ba ba za a iya sayan sa ba za su iya sayan shi ba sai dai malamai an yi ba a yi ba shi ne ya koma ya matsayi shi ya zama wannan wancan ɗin yana nan shi ma wannan dan kuma shi kuma gashi an ba to shi ne yanzu kargumi sake karɓan shi ya ba da shi na ji yara suna cewa yanzu idan mutum yi masta digiri ne ko doctorate digiri ana ba shi kyautar shi yanzu ta islamiyya wani ma ya dakatar wani wajen wani yaro ya karɓo ko guda uku ne ko guda uku ne kawo to mu da kai a gaban mu ko da kuke neman wannan amma ni mu a gaban mu yi littafin mu wanda littafin shi ya karanta da mu littafin mu sauke shi ya kai sau uku ko sau hudu illa kwallo ce za ta riga saukan karatun ku ne <laughs> amma da ta na rigya da na rike shi da kyau to yi wannan bayan yi shi ya gama aka yi shiru kwanuka kwanuka aka sake taron tijjanawa na kusan duniya to ne aka taru aka masa wani raddi shi kuma to shine na je yanzu ina dan na rasa ina na sashi to ai aka masa wani raddi na jin shi ne aka samu har wasu daga nan Najeriya suka sa baki to shi ne fa dinga kiran sunansa guda guda ya tara yan jaridu aka yi da shi ce yana son duk batijanin da ke Najeriya ya je kotu don Allah a zo a yi shari'a shi zai kare kansa zai tabbatarwa da duniya kai akwai wanda ya ce masa ma wanda ake ganin sa shi Najeriya ce ba ne ba dan Najeriya ne ba ya zo Najeriya ne ya hada fada kuma izo a yi nuna gidan uban shi shi bauchi na suna halin in bauchi wannan takwaran ne to shi ne da suka yi masa wancan raddin to nan fa ya sake mai da raddin mukaddimin kawai nan ga za ta kai kamar haka gangar ne ne mukaddima za ta ga haka to aka taro aka ce masa ka rabu da mutanen nan ba za su bar ka kai addini ba an riga an gane yanzu da ke za ka shawo kansa to ya bari to amma wancan din na photocopy nasu daidai lokacin da na so samu littafi in bi dukkan wani photocopy na samu shi to malam da na tuntube yayan gidan yanzu musifan da take samun gidan malamai idan mutum ya mutu sai ka ga a yanzu kana abin nan ka yi fotokolin ka za ka ajiye ka rubuta ka za ka ajiye kana mutuwa kashin ta aka duba takardu nerori ake nema a ciki in ba mu nerori sai ta a ne to wanda ba ko ne ba an raba littattafan daban-daban da na ce akwai wani tafan da na ce a yi musu yin fotokolin su suka ce ya malam ba su san inda suke ba su an raba su an yi kaza an yi kaza to wannan shi shine to amma waccan maganar ta da sai daga balkina cewar da suka ga littafin sun yi mamakin yadda akai haka da yadda akai kaza to an hakika a ilmance dai ina da ba a yi magana irin duk littattafan da kuka san kun karanta wanda suke magana tijjaniya to inda a ilmance ne sai dai ya kyale wani littafi to nake ganin ya kamata mu dan karanta ko ya musamman duk yara da suke tasowa ban da manya wa'anda za a ta da za a yi karatun ku tsofaffin zuwa tsofaffin zuwa duk su tashi eh? tsofaffin zuwa ne yin <laughs> dama dama dai wannan da malam wani shi ma bai tashi <laughs> shi ne da amma duk wanda zai za a tasa akwai irin wa'annan a cikin sauran ku zauna ya kalli littafi na'am to ga littafin to wancan zabi na nemi shi amma dai na san shi a cikin kayan koli na akwai shi abin da ke cewa a tufatu siriya sunan littafin ce ta canza masa suna bi tawdihi tariqati tijaniyati تعليف محمد طاهر ميجاري البرناوي بوتشي نيجيريا saboda lokacin da yake rubuta shi kasan da bauchi da maiduguri a yi jiha ɗaya ce to lokacin su ne kusan manyan dai mutanen karkashin maidugurin a ƙarshe da aka balle bauchi suka dawo jihar birnin ɗansu dai haka yake muhadir بقسم الدراسات الإسلامية جامعة بايرو kano نيجيريا lecturer ne a bangaren ainihin islamic study kenan a jami'ar bayero ta kano nigeria a ikara sunan mukaddima ka karanta duk abin da ka gani ɗauki ka karanta in ka karanta sai ka yi hukunci musamman dai kwakwalwarka ta yi ƙarfi فإنما ليس من الحكمة بيدك تكين حكمة في شيء تكين كومين حكمة أن ترفض قراءة كتاب كإكرا تلتا في لأنه يتضمن رأيا مناقضا لعقيدتك لعقيدة نحلتك ba hikima ne ba ainihin ka ƙi karanta littafi saboda littafin nan ya tattaro wani ra'ayi wanda yake warware aqidarka walakin ikra mustarshidan ka karanta kana mai neman shiriya billahi in alheri ne littafin nan Allah ya sa ka gane shi kai aiki da shi in sharri ne in ka gane ka yi watsi da shi da hujja wa mustahdiyan bi hadai kana mai neman shiriya da shiriyar Allah fa idza kana alkitabu yatadammanu ضلالا اللي يا تترو قطاني عسى أن تخرج من قراءته بيقين سالا ذاك بتدك كرنت للتابن من تبتي ثابت لصحة عقيدتك me tabbatar da aƙida ka fata zido biha ta sai ka ƙara riƙon kayanka wa in kana ya hadaya in ku littafin ya tattaro shirya huda ورشادا عسى أن تكون قراءتك إياه أنا صار قراءتك ولدت تنبيها لذهنك يا فتكد تنانك وإرشادا لفكرك وما شديت رواق تنانك فتتلخص فتتخلص كنا سيكسل كساموس إلى مما تتصفد به دعب كذا بيبيدش tunda an tukwikwe ka an damaye baye ka an hana maka sakat sai ka gano ashe cutar ka aka yi min da zagi na daga baibayu ko maruruwan halaka karkacewa wa akbalin dalali da kokumman bata wato mitu an unuqika an unuqika miri ubudiyatil alaji kaga sai ka kawarwa da wuyanka kan da garkin bautan gatti, eh, ina gudun kanan da shehu kaza shehu kaza ka san matsayi daga bautan ƙarfi duk abin da ka zawo ƙarfi duk da an yi abubuwa a kasar nan kowa su ne ta kai in kai aure sai ta je ta kwana da shehi hmm? saboda shehi shi ne kaza shi ne kaza kuma abun nan ƙaruwa yake duk wannan ihun da aka ita yi malam saboda ba a ilmanci ake karantar da ita ba abun nan ƙara ƙaruwa yake ƙara toron ko abin yake ƙara borin ko ake kusan ma ana nema mai da shine dini na ƙasa tun da sunanta dubara sun shiga gwamnati sun shiga gidajen sarakuna sun shiga inda suka shiga a kila sa idan bata ne sai ka ga ka kawarwa da wuyanka kan da garkin bautatawa kattai wal khudu'i bi hukumi tawagiti da ba da kai ga hukuncin gumaka mai magana tahir mai gari al-barnawi ba kuma barbare ne ba <laughs> durna mai kawai <laughs> yan da musu ɗauka yau da barbare ne zan albarnawi a zuma nake haka magladani ne albulati ne amma dai garin su barna su ne asalin amma ala eh? bismillah shiga ne <laughs> kowa ba shaka ɗan ya nemo akwai wannan mun je abin nan ga wani mutum ne ya ɗauka shi ba mahaukaci ba shi kun ba a wannan ba da carbi shi to wannan shaye-shaye yake haka kuma da can almajiri ne kama shaye-shaye aka ce da amuri don wani shehi ne shi ya hana masu aski ba a aski ga hula ya kafa ba rigarsa doguwa ga ba wanke ga carbinsa ya kusa jan ƙasa ya haɗa suna na ce wannan irin masu shaye-shaye nan ne eh, asalin su almajirai ne suka kama shaye-shaye na ce yana don wani sheshi ne shi haka duk inda ɗaliban su haka suke hmm, kaga bautan ɗatti ne abun in ka kalle shi ka kalle shi maza abun dole ka tausa masa kuma mushkilan ma hatta masu wa'azi yanzu fa an dole ma wa'azi ne ce an ah, dole kuma ta duk ɗaya ne abin duk ɗaya ne abun manta kullum ba da ba ba دليل لكذا غيرنا ما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد هذا كده كان يا إرفاض وصلاة الفاتح tunda yanta ne sosai kusan ma wanda duniya ike tinkawa da salatu da bata shi na kallasa shi gege ne ya zo koya ne amma su ne ‘ya'yanta kamar da zai nuna maku ice alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu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 duk daukacin mutumin da yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a fa kada shida idan ka kama Allah ka kama manzon Allah kowa mai wakka ne idan za a je ne ba lahira ba to a tafi wa man ya'sihima wanda ya saba musu fa innahu la yadurru illa nafsahu idan ka saba wa Allah ba wanda ka cuta sai kanka wala yadurru Allah shay'a wa ba'du fa inna hadha al-kitab ibaratun an babin wahidi duka duka littafin babi ɗaya ne wa ziyadatun tafifa da wani ɗan ƙalin da bai taka kara karya ba a ina ya ɗauko shi min kitabi na ɗauko shi ne a wani littafi da na can kamar yadda ka san mai iziya ba ya ɗauko shi ne a cikin wani littafin sa to wanda to salike to shi ma ya ɗauko wannan magana cikin wani ƙaton littafinsa to shi wannan littafin na da da ya kamata na samo shi ba ban da shi a talimatul mufida ila mu'allif kitabi inzarin wa ifada littafin da na babu jebu wai a talimatu fadakarwa mai fa'ida zuwa ga wani mutum da ya rubuta wani littafi wa ifada ko ta shi wannan littafi a ta'alimatun mufida ne na yi shi lirraddi don umar da martanai ala ko tayyibin wani ɗan kankanin littafi muna cire da shi ko <laughs> da yanzu ma mai tasgiri muka zama ko tayyibin <laughs> kitabun ko tayyibin wani ɗan littafi ne wani ɗan kuncini ne haka ne shi na gani pamphlet raddi ne ka wani pamphlet da aka yi ala lisanin asali وتقريبا ألفه بعض الأمور تانيين وصل أمور كينية سكروتا من تلاميذ الشيخ إبراهيم نياس طالبان نعم، شيخ إبراهيم ياس التجاني السنغالي للرد على محاضرة ألقيتها إما ردي أكم وتلت في قسم الدراسات الإسلامية جامعة بايرو بكانو على التربية الصوفية وأن لكتر تأتي تربية الصوفية الباطنية التجانية التي يقوم بها شيخه وأن شيخ تجانية شيء لا ينسك ذاك وان تنشيني محاضرة اكتشف انت اللي تافع اتا كي جيلا مهاك ومجان هذا بقول يتسوى اكتشف محاضرة ان غير مؤفادة رد دينيك وانت محاضرة وان دينا نيمان دكتوري دقريه Data. Semua wajah tu Yang likafin ya gama Yang wancang eh, Ta'limatul mufidah aku Saya naga likafin dan agama Annal kitabah Ja'a kabir al-hajabi Likafin ya gama Tawa cita su abung ala hari kata Icha sama iki na rutun kau Iya dona hari kata rutun Nata zuha nada Daga Allah ne su kusa sun yi gaya Maka haɗar Najeriya, Nijar, ina ne kafai ba su ran da ya ce to ai mu ba babu wahala Allah sarki ko Allah. Kabiru Hajjami min haitu la yumkinu isti'abu qira'atihi ba za a iya gama karanta shi ba fi zamanin yasiri sai dai mutum karshen ta wancan littafi ta kwallon kabar da shi wala sai ma inda Tallah, musamman ma wurin ɗalibai alaman ala shakilatin da wanda suke kan abu ne masu zuciya irin nasu wani zalika kasantuhu sai na raba shi wancan din da babu ɗaya ne ila talasati kutubin littafi uku mustaqillatin juz'i uku biya sura tanawul shi wancan din da babu ɗaya zai to da yawa yi shi juz'i uku don a samu daɗin karanta shi wasta ya abi qira'atihi bi asra'i a gama karanta shi tun da juz'i daban-daban بأثر وقت ممكن عند كل من ائتنا به وهذا الكتاب ولا لتابي دك عنكم عبارة عن واحد بين دقوانكم من تلك الثلاثة أنوانته شي ونن دك عنكم سونا للتابين دين الطريقة التجانية دين جديد هدام لعقيدة الإسلام وشريعته asali shi kamata a gani ba littafi labuba ce ta canza littafin ta su masa tuhmatu saniya bi tawdihi tarikata tijaniya amma ba shi ne sunan shi ba da yi littafin wancan kashi uku ne sai ɗauki kashi ɗaya ya mayar da shi littafi sai ba shi suna a tijaniya tu dinun jadidun haddamun li aqidatil islami wa shari'atihi وبعد وبعد هذا بيان للتعبية مطلقا كله فينبغي أن يعرف القارئ لكتابه هذا يا كما تنكراتي سلتا في النناوة أنني دكتور باهر مجريكينا كنت تجانيا شديد شديد الإيمان بعقيدة الطريقة التجانية ni dan tijaniya ne ina mai tsanin imani da aqidan wannan dariƙa ta tijaniya wata masuki bi mabadiha da riko da ka'idojinta ta wala itiqadu bi mu'assisiha na imani da mai aqida ashir ahmad tijani wa jami'u shuyukhiha na yi imani da dukkan shekin nan ta. wala sai ma ashir ibrahim yas as-singali ballantane ma ibrahim yas singali bal kuntu min ulama tariqati tijaniya ka gaya maku ma ni ɗaya ne daga cikin malaman tijaniya almuta'assibina waɗanda ake ji da su masu kishin ɗariƙar tijaniya almudafi'ina an hauzatiha masu kare duk wata aƙida duk wani ra'ayi na tijaniya allazina ya'rifunaha zahiran wa batina wanda suke da sanin tijaniya bayyane da koyi ciki da ciki da bai musan tijjaniya ilman wa zaukan ilimi da aiki ba wai karatun mu zuku ne ba a ah, mun karanta mun yi aiki na tijjaniya mun mata hidima wa min alqa'imina bintihanil muridina mu ne waɗanda suke tsayuwa da tarbiyyar muridan hatta shehin da ake tinkaho da shi a najeriya na ɗariƙar tijjaniya ya yi karatu wurinsa ba yaran shi ne dukkan makala makalan da yake sarke-sarke wurin sai koya bayan ya koya kuma da ya bari yanzu shi wannan bangare من القائمين بامتحان المريدين الذين أسلكوا في تربيتها الباطنة وعند عينهم suke eh, shigar da mutane tarbiyyanta ta ɓoye ɗin nan kaga ita kanta tijaniya firka ce daga firkul batiniya ba kuna katun batiniya nan ba to tijaniya na da alaƙa da batiniya ta da alaƙa da batiniya sai dai wanda bai santa ba wanda duk injin da duba sai suna da alaƙa da juna wa'annan wa'anda dai sai dai galiba ne ne in ka karanta karatun karasa da za ka sauka mutane karatun su gane amma in dai ka san batiniya ƙaranin ɗaɗin nan da ka sani na hakika to tijaniya na da alaƙa da ƙaramida. sai dai mu abin da ke raga mu rashin karatun gazar fikiri amma kana kana karatun gazo duk wata kungiya ta daga za ka daga ina daga wuri kaza take kungiya kaza ce ta narke kuma mu'assasin ta ga abin da yake nema a yi tarbiyatu hal batina wa tawjihuhum fiha da fuskantar da su ila an yasilu ila i'tiqadin wahdatul wujudi har su kai martaban kudurai wahdatul wujudi wannan yasa na ga su nace to tun da mun yi magana wahdatul wujudi ya can ko akwai hululi akwai wa da wujudi ko me ya raba su tsakanin hululi da wa da wujudi ba har ya ba mu bambanci a furkanu ba eh? a ce wa da wujudi ba kamar ittihadi kamar ruwa da noma saboda haka nan ba wani Allah a duniya nan duka guda ɗaya ne bawa Allah ne Allah ma bawa ne ba alade alade nan Allah ne Allah ma aladen ne duk ɗaya ake sai da nan kawai dukkan komai Allah ne to ina ɗaya daga cikin ka san haka kawai zan ce maka komai Allah ne ba za ka taɓa yadda ba to ina daga cikin masu ba mutum ta yanin hayyala ne haka ya shigar da mutane ta hannunsa sun kai wannan martaba da yawa ka zo wannan sai wanda malaman su din tukuna kafin mutu kai dama za a dai ba ba batiniyan ba ba akwai system nawa ne a ba batiniya tara ku da kuke zama a baya kamata ku za ku gane wannan abin din dan kuka sarka ta nan kila da Allah ku yi albarka a gaba ku albarkaci jama'a ku to wannan tara yadda ka ba batiniya na yin training haka suke wannan training din za a bi ka daga kaza za akwai inda za ka martaba a ce kai mahajubi ne ba za ka yi gane ba saboda ganin ta kawai an baka martaba kaza mahajubi ne wajen ka ba ta gani ba ka da labo sosai sai dai abinda za ka kaje ka hidima wa shekaru za ka samu aljanna a makka haka wanda ku aka fuskanci wawa ne sosai daga yau a kashe wannan step a kashe wancan step a kashe wancan step kwatsa mutarar mala karshe ya gano shi kan baya tantama koran tsuwa zai shi Allah ne ko baya za a gamsar da shi ya shi Allah ne in ma kana magana da Allah sarki jahili Allah shi ya ka shi na ganin kan halaka to shi ce shi ne wanda yana daga cikin kwamandojin ko coaches ɗin da suke horar da mutane har su na martaba shi ba ya kai

ba wai ya kai martaba da wahadatul wujudi ba a'a su ke ba da training din akai wahadatul wujudi wahadatul wujudi alladhi yu'abbaru yu'abbaruna wanda shi wahadatul wujudi in kana yaran cikin su ya ka iya shiga cikin su su yi magana su ba baka san me suke faɗi ba yaren da suke yarawa a cikin su imma a ce masa wahadatul wujudi in kowanne jahili ya san wahadatul wujudi ana ce masa bilfana ko a ce fana'i awal wasu awal fata za ka ji yara na ce wani ya yi wasuli wani ya yi wasuli sun bai kwantara ne kayan fasin ne wasulin ba musulun ka daga kai wasulin gaba da ka kai martaban komai ka gane shi kawai eh. awal fata to wannan in ka bibiya wa alun majara in ka bibiya yan dare kun da muke da su wala ba su san wani abu ba ɗaukar su kawai hi isa ka tattara suka kayar ta su mashira a galabiyar su ja akwai wanda shi ɗariƙar da ɗauka sallah ƙarfe biyu ne duk mai sallah ƙarfe biyu ɗan ɗariƙa ne je ka san mu yan ɗariƙa ne biyu wuce sallah shito to da ga irin wannan kata ko ka san inda ka bi masa kakka ta na kuwa rikici da shi akan sallah ƙarfe je ka damu mu ma muna ya sallah ƙarfe biyu ta yi sallah ƙarfe biyu da ƙarfe ɗaya ba a yi ta taɓa faɗa ba kabbalin da sadala ba shi ya taɓa faɗa ba akwai abin da ya haɗa mu faɗan da lalle za mu iya zubar da jini a tsakani amma wannan duka ba su ne ba hatta misali don zuwa taron suna menene ne wannan duk ba shi haɗa mu faɗa ba wanda kowa wannan an ɗan zauna za a yi warware shi amma muskilin irin waɗannan muskilolin to lalle za a yi faɗa kan wannan ba yadda za a yi haɗu da mutanen nan muddin suna da irin wannan a mai mun santa eh

ba yana ne matsala ba ku zo mai karatu tukuna idan za a yi karatu za a bar komai har ya da wancan abun ya san shi ya ce to ku zo mu zauna mai karatu mai yadda tun da mun bar wancan ba dole ne mu yadda annabi ce ba to ku zo mu zauna mu san abin da annabi ya ce a bar na yarabawa a bar na hausawa ko a bar na fulani a bar na bare-bare ku zo mu zauna mai na allah mai na annabi zai mana sauki in ji zan a zama a yi karatu ba wa'azi ba in wa'azi za ka yi kayan wa'azi ka rusa su tashi sai wa'azi su rusa to wannan za ku daɗe ba za ku gane juna ba amma ku zo mu ɗauki littafi har mun yadda an jijjiga wannan tushen babu shi to za a gangaro za a dawo gaskiya na'am za mu zo kan wannan ba a je ko ina ba tukuna ba alfa ya fara magana shi ina ne ko usul ko alam majarra ko na ruwan yan hau fa kada wasala ala yadai adadin min al muridina adadi daga muridai sun kai martaban wahadatul wujudi a hannuna ila i'tiqadi hadhihi al aqida al khabisa غفرانك اللهم ان شاء الله كذا حتى Hatta حتى وصلت سيدنا كي غرغرة في الطريقة التجانية أعز مقام ما في من درجة إلين تاسو يتمنى أن يصل إليه المريد التجاني دو ولد أن تجاني أين سويك كيوانا مرتبة ما كيتر وهو الحصول على الإذن المطلق شين كيف إذن مطلق الذي يجعله خليفة وان خليفة نا دونيا دنيا بعد شيء الشيخ التجاني تونا كينا سمونا مقامي sun an kazanin ana nan Allah ta'ala cire ni subhanahu wa ta'ala sai kabdata ka daga hannun zindikai huwa ilhadi da mulhidai bi ghairi ilmin ni karan kai na ban san yadda aka yi da fata ba wa akhrajani min zulumatil jahli Allah ya ni daga duhunan jahilci wal bidai wal khurafati wal ishraki billahi fi ibadati da shirka da Allah wurin bautansa warafa an onoke ya ɗauke min ya dauke wa wuyana nera ubudiyatil alaji kan da garkin bautan katti wal khudu da ba da kai da hukumar tawagiti da hukuncin gumaka farfattu tariƙatar tijjaniyati nan ne fa na watsar da tariƙar tijjaniya رفض الثقفي ثقبي درسه زبر وان أنجاكي ديكي وقاشن سنة kasan mutum ina da abin da ya yawa da kasan adabi kalmai adabi yanzu dan jaki mu can muna da jaki in an haifi jaki in ya sha nono ya girma din nan za ga ina sakuwa kai na cewa menene na manta ne yanzu kuma yadda nake rike duk wancan sai na fi waye sai na fi baba ne ko sai na fi baba ne ni ban samun da kyau na manta za ka gani kawai in yi shanu na yadda ba ka gai ya mafi wajen sayan masu balkina tantantantantan ya daga kai sai ya juyo ya dawo nan sai na fi iya sai na fi iya na ji haka ke cewa ije ya dawo ije ya dawo haba nan da gashin nan yi masa yawa kaga ya yi abin na kaga ya yi shuru kiwo mai yana nema gagare shi magana na ce to mun samu ma da yankai kamar iya mun samu ma da yankai kamar iya to wanda ya gije ya zubar to nan ne zai zama aure sosai ko jaba eh? to lokacin da zama irin in garman jakin nan to shi ke ce sai da na yi watsi da tijjaniya irin yadda ɗan jaki kan yi watsi da gashin nan nasa na farko ko kuma in baka gane wannan ba tun da kalmomin da ɗan wahala warra ala tarikatuhu kamar yadda ɗan jimina kan watsa da ƙwanshi ɗan jimina misalin ɗan jimina ba haka yake kamar koko ba idan ya kai lokacin kunkin kisha haka zai buge abin nan ya yadda wannan balli yadda wannan balli da ina sauri to ne ma ka na tijjada tijjaniya tana lullube da shi da ya juya ga wanda da ke ciki ya fasa wannan yana wannan ne da bawu shi da gini da tijjaniya har abada yadda ka san dan jakin can gashin ba zai dawo masa ba to haka yadda ka san kwan jiminin nan bawon ba zai dawo jiminin ba to haka ne wurin kuma tijjaniya ba na batta abada ولو خطر بخلدي دا ضعيف الروس إيه وشياتا قبل ذلك كافو من اللوكتي انني سوف انصدق من الطريقه زم كتدق طريقة من التجانيه لا اوصل بالله أجي يا أن ذاك بطريقة تجانية أبوك قوم أصنع إذي أعوذ بالله أعوذ بالله ألا كيئي ألا كيئي من ذلك الخاطر وقطعت وقطعت منك بأنه من خاطر الشيطان اللهم اكتب لنا ولجميع المسلمين الهداية يا الله كسوكم من دشيرية دقباء يا مسلمان دنيا والاستقامة مصامة استقامة والصير الحثيثة لتفيها دقاقوا على جادة صراطك المستقيم بلا حيد باكر كتيوة ولا تنكب حتى نلقاك هم مساعدك أين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن أجل هذا صبو دوانا عزمت من نمينك على أن أكتب بكثرة زمي يربطوا ديوا لأنبه إخواني المسلمين المخلصين يعني فتكد إنقوانا مسلمين على الخطر الكامن خطر لك يقوي في طريقة التجانية وعلى عقيدة على عقيدة الإسلام وشريعته ليحاربوها دون أبوتو آيات تجانيا أن تعداتي عكوان ديتا بكل ما يستطيعونه من قوة النكال في دونك كان كاهر تينيس أدورا تنسى ما يبدأ أشياء المتنانا حتى يخرجوها حسوا بتد تجانيها من أوساطهما عن قوان ديسوا وهذا الكتاب wannan littafi da kuke hannunku allazi uqaddimuhu lil qurra'i da nake gabatar da shi ga masu karatu istimirarun ci gaba ne li hadal jihad al mustamirri wa ala allahi qasdu sabil allah nake roƙo ya taimake ni wallahu tabaraka wa ta'ala arju allah tabaraka wa ta'ala na nake sa ran an yaj'ala ko ya sanya littafin nan khalisan li wajhihi Allah sana aishi dunia yadda Allah wa ويجعل قصدنا يسن من هم بتعليفه إعلاء كلمته kalimatihi bada kalmasa wa libz من من إفساد الضالين وتعريف المفسدين وتغيير المبتدعين حتى تتحرر عقول جماهير المسلمين حتى إذا أنتم عن كل الأمة المسلمين من ردكتي عبودية شيوخي دقا كان دقا كم دوتين شيوخنا الترك صوفية واستقلالهم دموتر واصل ماديا تدنيا وروحيا عديني تحقيقا لقوله تعالى وما ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب بيدات دوني متم الله يباشر التافي والحكمه والنبوه اباشي حكمتي اباشي النبته ثم يقول للناس كونوا عبادا لي min dunillahi ba Allah ba walakin kunu rabbaniyina ku zama masu tarbiyya bima kuntum tuallimun alkitaba saboda abin da kuke karanta da littafi ko bima kuntum tadrasun da abin da kuke koyarwa wala ya'muruku Allah bai horon ku an tattakhidu malaikata ku ɗauki malaiku wan nabiyina arbaba ya'murukum bil kufri ya sa ku kafirci ba da idan antum muslimun kalla wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala bi lisan at wa khitab at-tadalluli damagan anak ang kanta an yu an yarzuqahu al-qabula litaqin at-tam ladai dalil basair wa lima sa'an kalim min tullab al-huda wa ruwad al-rashadi Muhammad Tahir Maigari al-Fullani al-Barnawi ya dewe si Barnawi kadewa ya menurut jidari shafi na tara idan mai kyau ne na asali muqaddimatun fi nubu nubudhatin min hayati sheikh ahmadu tijjani wannan wata shimfiɗa ne ba a shiga littafin ba tukuna kusan labudda min saninta zai ba wa mutum wani abu wajen ambaton wani danki wani kaso نبذ قطع من حياة الشيخ وندا ونا رايون شيخ أحمد التجاني to shi ne za a ce masa sai a bai shi bai go wuli da sheikh ahmadu tijjani bai karyata aini ma an haifi shehu tijjani dai a garin birnin aina mabu shekara ta ɗari da dubu ɗaya da ɗari da hamsin yau muna nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu nawa kenan yau ɗari biyu sama ne kai wai ba ko to kulisa to mana ko ina na na kuli fato mana shi yau shekara nawa dari biyu da tamanin da hudu yakin zai sa kwado kwadon shi shi wannan kwadon ne ke sa boyi dari biyu da da hudu ya kuma sarki lissafi yau lissafi ya kwaci a kai baka buga ba da masu kwaɗo kan ne kace ko zai ne ka san haka har da cewa kai haka ko ko lokaci ta zama ta daban don mun maka makin da misali ya tashi ku ce gaya mana ɗari biyu da tamanin da hudu shi tsakanin mu da shi ba wani nisa aka yi ba to an yi ba wanda ya mutum guda shekarar shi nawa dubu zai zai shekara ɗari ne amma wannan hijira kenan miladiya kuwa dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da bakwai shi tijani an haife shi min abin arabi ubansa dai balarabe ne da Allah wannan za ka rike wannan balarabin kawai shi janyo ita fi na jashi shi jikan annabi ne wa ummin da uwatun sabu ila kabilati barbariya eh, Kabila barbari gada <laughs> kano na wajen ba barbari ne da zarar sun ji an ce barbar sun jagora da ke rike su ne barbar to yanzu wanda ma za ku karba <laughs> barbariya ne barbariya ma sai dai wannan barbariyan tusamma tujada a sun fita a nan da akwai mutanen mu a cikin ruwa gaba ta sun fita amma sunan kabila ke tujana ya za ka ce masa tijjani kuma da kurbi tilmisan tana zane a kusa da tilmisan fil jumhuriyatil jazairiyya a cikin kasar algeria وكان سالم الجد الرابع سالم شيني كاكان تجاني نأكو وهو للشيخ التجاني هو أول من سكن قرية عين ماضي شيني فرقم وندي رنا أقرين عين ماضي دي. من أجداده wannan iyakacin rayuwarsa kenan da aka sani babansa balarabe ne yana garin ainama kakansa ma shine farkon wanda ya kafa ma da din wanda yake zaune eh, kakansa na hudu iya abun da aka sani kenan sun ba'ada nan zai kulwa da nan sai ka dinga raba labarin kana talkisinsa sun ba'ada an assasa tsarikatahu bayan da ya kafa tsarikarsa ادعى انه شريف ادعى انه شريف مي دعوة انا شي جيكا النبي شريفي لي يتصل نسبه بالحسن السدي على قصة نصادوا دا حسن جيكا النبي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه من طريق ال... من طريق من طريق ادريس بن إدريس مؤسسة دولة العدارسة بالمغرب الأقصى wanda yi an yi wata daura ta adarisa a nan afirka ta yamma famin ajili zalika a tsarar bahi suna wannan ya janyo masu bincike suke ta shakka su kukan haula sihhatin tisabihi wajen danganuwansa da gaske li hadal baitul alawi ana shakka kan danganuwansa tun da to wannan a darisa tana afirka da yamma shi ko ina wuce afirka tun daga inda suka bullo can mutanen algeria mai haka algeria da afirka da yamma wannan kenan a tufi abu a attijani baban shehu tijani ya rasu shekara ta ah, dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida ميلادية دبو دين تقريب بقية عمسن داوكو وهو ابن الست عشر من عمره إلى أن شكر الشاشة لدقائه وانصار ولكنه قد تزوج سيدي عيارك آية أولينا أن شكر نوع شاشدة في أوليه قبل ذلك ثم طلقها دقنا سيسكت عندما azama ala bahasi da yadda kofa zai koma bincike bincike don ana laƙiƙa zama da bace din na ji daɗin haunawa sai an yi da gaske yasa kaga ko gaddawan mu na asali ba sa da ya aure a farko farko za ce idan gaddi ya aure za ya samu kura kura mace tilawa kenan in yi da tilawa ya kai izufi arba'in yana aure kafin a gama buki sai dai ya dawo ashirin in ba sama ya sake su duka izuwa suke cewa mace ne kora mace tilawa gaddi tana banna amma dai eh kai ko da kana da gata an yi maka dukkan komai sai ta shaggala ka daga inda za ka je ɗari ɗaya ne ba gani ba wani al'amina shankete shi ma da aka buga aka buga ya zaƙi shi da a wannan masu ilimin wannan zamanin to shi ma dai to ya riga a baban sa gwada masa gasa sun da gani gidan sarauta ya kullo asalin don haka ka masa aure tana ɗan ƙarami shekara sha shida kafin nan ma na da ita a dujin sha shida ya sallame ta ke zai koma makaranta عندما عزم على على البعث عن علوم الصوفية والاتصال بمشايخها دا حدوها دا شيخ ننتا للفوز بتوجيهاتهم دون يسامو نصر دا كرم في مجاهداته النفسية ورياضاته القلبية ليد ظهور الدكاوسة ثم اشترى أخيرا a في tafiya ta tafiya ya gama abin نيمة سيسل جارية تيني باي بدانيون يا ينتاسو وتزوج منهما هي أوري ينسو وصمي الواحدة مبروكة كو مبروكة ودع ودع الأخرى إكراتير مباركة فأنجبت له البركة مباركة mabaruka ta haifa masa ibnahu allazi sammahu muhammadul kabir wa kada kutila shi an kashe shi a shekara alif ɗari takwas da talatin da bakwai meladiya alif ɗari biyu da arba'in da uku fiye harbi sauratin asaraha a wani yakin bore da shi ɗan ne ya tada ita huwa ziddin hukumatar turkiya lokacin borin turkawa في الجزائر وأنجبت له المباركة مباركة طائفة مطى ابنه الآخر الذي سماه محمد الحبيب وكان يعرف أيضا بالصغير أنا كرس محمد الصغير وهو الذي كان خليفته وان دشين رمى حليفة صانا قهبان يامت شيئ قفشي في رئاسة طريقة التجارية وان شيني قجل تاريه شيئ تجارية لقد استغرق الشيخ nan shi nan shi ne abinda ake tabbatacce amma shi shehu tijjani wannan tarihin shi ne tarihin duniya a kan shehu tijjani ina fata masu ashabul kullu su gane cewa wani shi ne taƙiƙanin rayuwar shehu tijjani Da asalin baban shi da garinsu ga inda ya rayu ga lokacin da aka haife shi ga lokacin da babansa ya rasu ga abin da ya same shi bayan nan ga koyanginsa guda biyu ɗaya ta aifa masa wannan an kashe shi ɗaya kuma shi ya gaje shi wannan shi ne haƙiƙanin rayuwar shehu tijjani to za ka ji shi kuma yadda ya ce shi ina cewa da kadis ta raka shehu tijjani fi ta amurki wa ƙasar shehu tijjani ya dulmuya a zamaninsa na farko la yastahanu bihi fi al-hal wajen yawace yawace wal intiqali min zawiyatin ila ukhra yawo daga wannan zawiya zuwa wata zawiya fi diyar al-maghribiyya wal jazairiyya للقاء الشيوخ الصوفية don haɗuwa da shehinan sufaye wa awwalu mallakiyahu farkon wanda ya fara haɗuwa da shi daga malamansa minhum ko a shekh tayyib muhammad بن عبد الله بن إبراهيم اليملئي بوزان هجرين وزان ثم اتصل بالشيخ محمد بن الحسن الونجلي وزار أيضا الشيخ عبد الله بن السيد العربي بن أحمد الأندلسي بمدينة فاس وانا هكا ake a المعاني ma'ani جابوا ina ga